يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد a ranar da Allah zai tashe su gaba ɗaya ba zai bar wani daga cikinsu ba sai ya ba su labarin duk munanan ayyukan da suka aikata a duniya Allah ya lissafe su gaba ɗaya babu abin da ya kubce masa amma su sun manta da su sai suka same su a rubuce a cikin takardun da ba sa barin karamin abu ko babba face sai sun ƙididdige shi hakika Allah mai ganin komai ne babu aikinsu da yake ɓuya a gare shi